to gaskiya jama'a ya kamata a wannan zaben da za a yi na gwamnoni da 'yan majalisun jiha wato zaɓe ne mai matuƙar muhimmanci a yadda tsarin ƙasar nan take domin idan ka zaɓi shugaba daga can sama shi aikin shi daban kuma ko kuka duba za ga ayyukan gwamnatin tarayya za ga ba yawa ne da su ba wanda gwamnatin jiha ta yi yawanci su suka fi yawa gwamnatin jiha ita ce mafi kusanci bayan karamar hukuma kuma karamar ko wato ko asusun karamar hukuma a hannun gwamnatin jiha yake akwai abin da ake cewa joint account wato asusu da ake haɗa kudaden waje daya. karamar hukuma bata isa ta kashe a kuɗi ba sai gwamnatin jiha ta ba ta wato izinin ta kashe wannan kuɗaɗe da za ta yi wa jama'a aiki da shi idan har ta ga abin bai dace ta yi wa jama'a aiki ba kaga ba za a kashe wannan kuɗin ba so ya kamata jama'a a tsaya a duba wannan zaɓe ne matukar muhimmanci kamar yadda zaɓen shugaban ƙasa aka ya gama lafiya wannan zaɓen ma ya kamata a ce an yi ɗango an zo an zaɓi waɗanda suka dace zama mutane su tsaya su duba cancanta su duba cancanta su duba cancanta wato su duba jajircewa su duba sanin makamar aiki zaɓi wanda sai ga ya dace su zaɓa saboda haka a ah, wato bai kamata mutane su ɗauki wato ra'ayin Su ba kamata ka duba ganin cikin 'yan takarkarin wane ne mai jajircewa karka je ka zaɓo magen wadda ba ta cizo ba ta yakushi ko ba ta kama tsera gwamna mutum ne mai jajircewa mai sanin makamar aiki mai zafi wadda ba wanda idan mutum ya ɗauki kuɗin jama'a shi kenan ya ɗauki kansa ko kuma a yi tawa da kuɗin al'umma ya kamata jama'a tabbata sun duba irin waɗannan halayyar ta 'yan takarkar da zaɓa kuma 'yan majalisun jiha su ma da za a zaɓa wato ya kamata jama'a su tsaya su lura cewa shi ma zaɓe ne mai mahimmanci domin 'yan majalisun jiha su suke yin dokokin da ake tafikar da gwamnatin jiha su ne idan gwamnatin jiha ta yi ba daidai ba za su karkata akalatar su kai ta inda ya fi dacewa ta tafi idan har ta ko aiki ne da take yi gwamnati majalisar jiha ita ce mai duba akwai abin da ake ce ma a turanci oversight function wanda za ta tsaya ta duba ta je ta tabbatar da wannan abin da gwamnati take yi hakan ne ko kuma ya dace a yi shi idan bai dace ba sai ta wato sai ta nusance da gwamnatin jiha ta ce mata a'a wannan abu bai dace ba to ya kamata jama'a a ce sun duba sun gani a matakin yan majalisun jiha shi ma su duba su zaɓi shugabanni na gari shugabanni na gari su ne za su tabbatar da ci gaban al'umma a baki daya kuma shi saka kasashen da suka ci gaba ko kananan hukumomin za ki wato za ga suna da yawa barjat domin idan babu hukuma kusa da jama'a za ka ga abu ya ɓaci kafin a gyara shi sai a yi wata da watanni yanzu idan ko rami ne a gefen hanya ya fashe inda a ce gwamnatin inda a ce wato wato gwamnati kawai a matakin federa take wato wato wato gwamnatin tarayya kafin a zo a gyara wannan abin da ya lalace sai a shekara ba a zo ba amma da ke akwai matakin jiha wadda tana kusa jami'anta suna kusa da jama'a sun ga wannan matsalar sun kai koke in jama'a ne sai koke nan da nan sai ga an zo an yi shi kamar yadda zaben da muka yi waccan a sati biyu da suka wuce aka fito aka jajirce ya kamata wannan zaben ma a fito a jajirce domin a zaɓi shugabannin da suka dace a zaɓa.